ka sulu su kutum ne. a san nome ga ba ai ma hujja i alfaga sanuwar kan matki alfaga wuce ne manti matkin wuce ne fasal fasalu su kutum nan gani أني ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله الله ana ga halal zai ya ji ba. tan cikin tamiya ani a ga halal barkan haifo duwa shaitan no dubora dole so no dubora haikan no haizane no dubora haikan gani man da yadi ni din no fa wala da dole kan dole no A ani ma tun wala sai shin an haifo min kitabillahi in ko rakan ta alqur'ani Allahu akbar ani mu dutawayen mu haiki ga hantumun da ne abtemu almuba bil midadi almuba danga dawa mate haya ga halal amste haya kan igo ga dawa te da a lokan waye mo wala haya go ga haram sannan so inda na rasa ala sabili misali ne baji in bajo te dawa ha bil midadi almuba dawa haya ki ga han kuma te da amte ifo no a ga halal wayu busalu wayu suqa dina hantun wara sai da dawa hannu imanyun wara ma nan kai ga bai ma tafa ga alfagawo manne isa te war hanga imate tiraga Allahu akbar man no furu ni zo dai bisan faga sanu ga ai ga kan da ikoi ya sahaba hadisi kan ne mahantum sahaba manne takaddaga wono no gogo kan di annabi muhammad hadisi no tabbatan ni gurma hantun da bakin kan ka bore dan fara hantu mai ci gori da tari da tari an faga ni sigiri jahilai rani ko da sala ai go wasu noci barkan mamaci ise ai ne a kullun